Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 22 ga watan Janairun shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labaran duniya. To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe cikakken rana ta farko a ofis jiya Alhamis yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa na daidaita kara annobar coronavirus wacce ta shafi mutane a amurka fiye da kowane wuri a duniya adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a amurka zai iya kaiwa sama da dubu ɗari biyar a watan gobe a cewar shugaba joe biden a ce alhamis yayin da yake bayanin shirin gwamnatinsa na dakile yawan cutar da ke addabar amurkawa Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a jiya Alhamis cewa tana fatan kasashen biyu za su haɗa kai idan kara kalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu. Wani kyakkyawan fata da manazarta ke kafa-kafa da shi. wani labaran kenan A cikin shirin namu da yanzu za ku ji cewa akalla mutane tara suka mutu a wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai a jihar Niger da ke Najeriya. Ran halbe su ɗin a ƙoƙarin su gudu sai suka faɗi can daji aka cinto gawawwakin su. To akwai waɗanda aka yi asibiti. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce adadin ƙananan yara da ba sa zuwa makaranta ya ragu da kusan kashi ɗaya bisa uku. sannan za ku ji cewa 'yan najeriya sun fara nuna shakkunsu game da ko za su samu allurar rigakafin corona da ake sa ran gwamnatin kasar za ta karbo a karshen watan nan bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe cikakkiyar rana ta farko a ofis jiya Alhamis. Yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban ƙasa na daidaita tunkarar annobar coronavirus, wacce ta shafi mutane a Amurka fiye da kowane wuri a duniya. Amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 24.6 daga cikin fiye da miliyan 97 a duniya. Daya daga cikin dokokin da Biden za ta samar da ƙarin sirinji wanda masana har hada magunguna suka gano yana ba su damar zaro ƙarin maganin na allura daga cikin kwalba. Wata dokar kuma ta Biden ya ba da umarnin sanya takunkumin rufe fuska da hanci cikin motocin jigila da jiragen ƙasa da kuma filayen jirgin sama da ma cikin jiragen sama. An bayyana cewa sanya takunkumin rufe fuska da hanci abu ne mai sauki, amma kuma ingantaccen hanya rage yaduwar cutar. Har ila yau a rana ta farko ta Biden a ofis, babban masanin cututtukan ƙasar ya ce amurka za ta shiga cikin shirin duniya na samar da rigakafin covid-19 don tallafa wa ƙasashen matalauta adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a amurka zai iya kaiwa sama da dubu biyar a watan gobe a cewar shugaba joe biden a jiya alhamis yayin da yake bayanin shirin gwamnatinsa na dakila yawan cutar da ke addabar amurkawa Biden wanda ke cikin ɗakin Roosevelt na fadar White House ya gabatar da shirinsa mai shafi 198 a gaban wani gungun manema labarai. Yana tare da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da babban mai bashi shawara akan cutar coronavirus Dr. Anthony Fauci kafin sanya hannu akan dokokin shugaban ƙasa goma da suka shafi annobar. Burin shugaban ƙasar shine yi wa Amurka miliyan 100 allurar rigakafin cikin kwanaki 100 masu zuwa. wasu cibiyoyin rigakafin al'umma ɗari da gwamnatin tarayyar ke tallafawa za su buɗe a duk faɗin ƙasar nan da wata mai zuwa wannan zai kasance ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen aiki da ƙasar mu ta taɓa aiwatarwa bayan ya faɗa bayan ya sanya hannu kan dokokin waɗanda suka haɗa da buƙatar matafiya daga ko'ina a duniya zuwa Amurka su gabatar da shaidar cewa gwajin COVID-19 ya tabbatar ba su ɗauke da cutar. An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Kimanin mutane tara ne aka kashe a wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Harin wanda aka kai a daren jiya Alhamis a ƙauyen Kwatankoro da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihar Zamfara. Ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Kimanin mutane tara ne aka kashe a wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wani al'amari dai ya faru ne a ƙauyen Kwaton Kwaro da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Mariga a cikin daren Alhamis dinnan da ta gabata wayewar garin yau Juma'a. Dama dai yankin na Mariga mai iyaka da jihar Zamfara ya sha fama da wannan matsala ta 'yan bindiga. Alhaji Idris Ibrahim T.O. shine shugaban ƙaramar hukumar ta Mariga. ya tabbatar da kai wannan hari. To abin da ya faru a ajiya bankin suka shigo a garin tanko kuma ko da suka shigo kawai sun shigo sun bude wuta ne ba tare da neman ko wani shago ko wani mutum su kama ba sun bude wuta kan mai uwa da aka rasa rayuka guda tara kuma irin wasu an halbe su din a kokarin su gudu sai suka faɗi can daji aka tsinto gawawwakin su to akwai waɗanda aka yi asibiti yau da safe mun samu report cewa guda ya rasu a bina. akwai guda wanda aka yi rufa zuwa Sokoto. So fa muna saurari dai ba mu samu report na ainihin yanayin yadda condition ya ce ke ba. Amma dai akwai wasu wanda aka tayar suka tafi a gurin. Na'am yanzu ka ce an yi jana'izan mutanen tara yanzu da safen nan kenan. Yanzu me jana'izan tara yanzu haka muna muna nan cikin garin kwar muka haɗu aka yi jana'iza din. To yanzu me za ka ce akan wannan abu Chairman? To abin da zan ce dai ya wannan darbawa ne daga mai yin hmm. Kuma na san ba wuce haka ba a matsayina na shugaba Allah ya jarabce ni kuma na karba amma ina addu'a a akan Allah ya isan ma waɗanda aka yi ma wannan abu. To amma yanzu akwai jami'an tsaro garin? Yanzu haka akwai jami'an tsaro sun bazu a cikin daji wasu kuma nan cikin gari sannan akwai block da aka yi akan hanya. A lokacin da na kira kakakin 'yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun akan wannan al'amari ya ce zai yi bincike sannan ya yi bayani daga baya amma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani daga wajensa Ita ma dai gwamnatin jihar Niger kawowa yanzu bata ce komai ba akan wannan sabon hari, amma a cikin wata hirar da muka yi da shi a cikin makon jiya, sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna kokarin fatattakar waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. tana nan tana matakan tsaro. Mm. Yanzu a da da muke da kai akwai operation da da ake eh, gudanarwa domin abin da muka gani shine mutanen sun bazu ne a cikin jiha. Wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ke yin wata ziyarar aiki a garin Kwantagora da ke kusa da karamar hukumar Tamariga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha nasiru Batsari yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen rattaba hannu kan ɗaya daga cikin jerin dokokin shugaban ƙasa goma sha bakwai a ranar Laraba. Wani ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar Paris ta takaita iskar gas mai sauya yanayi. Bayan kwashe shekaru hudu, gwamnatin tarayya bata damu da batun ba, dokar ta buƙaci dukkan hukumomin tarayya su hanzarta fara aiki don ta ƙara matsalar sauyin yanayi daga cikin tanadin dokar akwai soke aikin bututun mai na keystone aikin da watakila ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi fiye da kowanne a cikin gwamnatoci ukun da suka gabata ƙasar china ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba joe biden a jiya alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu wani kyakkyawan fata da manazarta ke kafa-kafa da shi. Mai magana da yawon China Hua Yang ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka mai da hankali a kansa. A cikin jawabin da ta yi jiya Alhamis a Beijing. Ta kara da cewa na imanin cewa tare da haɗin gwiwar ɓangarorin biyu ga ƙarfar dangantakar Amurka da China na iya rinjayar masu muguwar manufa. Ta kuma yi wa shugaba Joe Biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkinsa. da alama tana sha ta hanya ne don farfado da dangantakar amurka da china da gwamnatin trump ta wargaza duk da haka 'yan mintoci kaɗan bayan an rantsar da biden a matsayin shugaban amurka na 46 china ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba donald trump ciki har da tsohon sakataren harkokin waje mike pompeo shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattawa mitch mcconnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump ɗan lokaci ya yi nazarin shari'ar. 'Yan majalisar wakilai na Democrats da suka kada kuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tunzara tarzoman da aka yi a ranar shiga ga watan Janairun sun nuna buƙatar son a yi hanzari yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa suna cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin kasar da majalisar dokoki su ci gaba amma mcconnell ya faɗa wa takwarorinsa sanatocin republican a wani kira jiya alhamis cewa ɗan gajeren jinkiri zai ba trump damar shiryawa da haɗa kan lauyoyinsa don tabbatar da tsarin da ya dace dan majalisar dattawan indiana mike brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa mai yiwa ba za a fara shari'ar ba sai wani lokaci a tsakiyar watan fabrairu ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisa ya faru da sauri kuma hakan bai dace da lokacin da kake bukatar shiryawa don kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a yadda ake korafe-korafe kan yanayin taɓarɓarewa a fannin ilimi a Najeriya. Gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa an samu raguwa na adadin yaran da ba sa makaranta da miliyan uku da dubu ɗari biyu da arba'in da bakwai da ɗari biyar da casa'in daga biliyan goma da ɗigo ɗaya zuwa miliyan 6.9 wakiliyarmu halima abdur'uf ta aiko mana da wannan rahoton Ministan ilimi Malam Adamu Adamu ne ya bayyana hakan a yayin jawabi na taron manema labarai don ayyana nasarorin da ma'aikatar ilimi ta samu a shekarar 2020. Yana mai cewa gwamnatin kasar ta samu rancen dala miliyan 611 daga babban bankin duniya domin tallafawa ilimin bai daya a jihohin kasar 17. Yana mai kara da cewa za a yi amfani da kudaden wajen aiwatar da tsarin samar da ingantaccen ilimin bai daya da aka yi wa take da bizda a dakanin jihohin arewa maso yamma

Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta ayyana cewa yara miliyan uku da dubu dari biyu da arba'in da bakwai da dari biyar da casa'in ne suka koma makaranta a cikin shekara ɗaya da watanni bakwai. Sakamakon ayyukan da ma'aikatar ilimi ta gudanar domin samun mafita ga matsalar rashin zuwa yara makaranta a ƙasar. Ko me masana a fannin ilimi ke cewa kan wannan lamarin samun rage adadin yara da ba sa makaranta. Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce. Gaskiya na da tantama akan wannan adadi da gwamnati ta fito da su saboda ban ga alama musamman a inda na san cewa yara ba sa zuwa makaranta sosai ba an yi wani hubbasa musamman ce eh, kama a tambaya a ce ajujuwa nawa aka gina a wa'annan shekarun wanda za su iya ɗaukan yara miliyan uku da wani abu a primary school malamai nawa aka ɗiba wanda ƙarin malaman nan zai tabbatar maka da cewa idan an samu ƙarin yara ne da za a iya koyar da su a wa'annan ƙananan makarantu wato primary school su kansa makarantun guda nawa aka kara a cikin wa'anda suke nan dan dai ni na san ban ji wani wata gwamnati musamman a arewa inda yaran suka fi yawa da suke yawo a titi suna na bara ban ji wata gwamnati da ta ke tutiyar cewa ai a shekara ɗaya ko a shekara biyu ko a shekara uku ta gina sababbin ajujuwa kuma ta ɗauki malaman da za su iya tabbatar min da cewa wannan ƙididdiga daidai ba ce. sai ra'ayoyin iyaye kan batun raguwa da aka samu adadin yara da ba sa makaranta. Sunana Mama Balaraba Abdullahi kuma ne ce zonal woman leader na Hausa Fulani FCT chapter. A ah, to ragin nan ai tasirin ma ni a waje na ban gamsu ba abin da yasa ban gamsu ba maganar rage wannan to an bar yara wa'ansu an dakile su a gida. Kowa yana so ya je makarantar amma abin da nake so a gane shine makarantan nan shine the most important thing ko almajiran nan da kuke gani inda kaman yadda aka fara system a Kano aka ce kowane eh, makaranta na tsangaya za a mai da shi kamar makarantar boko a samu malami jajirce ce yana koyar da su na bukon wannan ya wace ya wacan baran ma ba za su yi shi ba kowa zai zauna kuma sannan ita kanta community da duk inda yaran nan suka fito an kara mu wajen karfi in ko har gwamnati ta san tana iya daukan nauyin dawainiyan yara waɗanda ba su da galihu su biya a biya musu kuɗin makaranta to ai kalilan ne abin da za su yi a kowane community sunana dr gloria laraba shoda emina ni ce shugaban mata da kungiyoyin najeriya kila saboda abincin da ake basu kin san ana bada abinci a makarantu kuma yanzu akwai sensitization akan kan mata su je makaranta wasu state din ana ba free tuition ba za su biya kuɗin makaranta ba kamar yadda ministan ilimi ya bayyana ragin da aka samu dina kunshe ne a rahoton hukumar kididdiga ta najeriya da ta takwararta na kidayar al'umman kasar wanda suka yi nuni da cewa an shigar da yara miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da casa'in da biyu da ɗari takwas da talatin da uku makarantun gwamnati da masu zaman kansu sai wasu kusan miliyan ɗaya da rabi da aka shigar a makarantu kamar na almajirai da sauransu halima Abdulrahman murya amurka daga abuja ta Najeriya. A gaida Halima Abdurra'ub, yayin da Najeriya take sa ran karɓo allurar rigakafin cutar corona a ƙarshen watan nan na Janairu daga wasu kamfanoni da ke har harhaɗa magunguna na ƙasashen ƙetare. Babban darakta hukumar inganta lafiya matakin farko na ƙasar, Dr. Faisal Shaibu, ya ce hukumomin za su tabbatar rigakafin ya isa yankunan karkara a duk faɗin Najeriya, amma wasu 'yan Najeriya suna tantama ko talakawa za su samu rigakafin. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. A ƙarshen wannan wata na Janairu ne Najeriya ke sa ran karɓo rigakafin cutar corona daga wasu kamfanonin har haɗa magunguna na ƙasashen ƙetare. A cewar babban daraktan hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa, Dr. Faisal Sha'ib, Hukumomi za su tabbatar rigakafin ya isa yankunan karkara a kasar. Dr. Shu'aib ya kara da cewa hukumomi sun ɗauki matakan tantance rigakafin kafin a fara ba da shi. To sai dai 'yan Najeriya sun fara gabatar da tambayoyi kan ko suwa za su fara samun rigakafin kasancewar rigakafin da za a shigo da shi bai wuce dubu ɗari ɗaya ba. Alhaji Dahiru Ibrahim da ke jami'in kungiyar agaji ta jama'atu Nasirul Islam a jihar Filato ya ce suna kan wayarwa al'umma kai kan cutar corona. kana kokarin ka ja hankalin wasu mutane ne wasu sun fahimta wasu ba su fahimta ba wani gaggawa ce nuna min covid-19 amma kuma an sani yana barna allah ya taimaka sun samu alluran to amma matsalar ita ce suwa za a fara yiwa shin gwamnatin tana da karfin tattalin arzikin da za ta sa a yi wa talakawa da sauran jama'a to a da yana roƙo tun da an faɗa hakan ɗin to lalle a yi ƙoƙari domin wa'in suna nan su ba su ma yadda da allurar ba kin ga kenan dole ne mu yi ƙoƙari a wayar da kan jama'a Shi ma Pastor Julius Arabo jami'a a kungiyar haɗin kan Krista wato kan a jihar Filato ya ce kamata ya yi gwamnati ta fito fili ta yi bayanin irin tsarin da ta yi na bada rigakafin. gwamnati ta yi tunani mai kyau idan najeriya ana da misalin mutane miliyan 200 sannan aka kawo allurai a guda ɗari wa za a ba wa za a hana idan talakoki sun ce a fara da su za a ba su za a yadda a fara da su irin wannan sanarwa na gwamnati ya sa shakka a tunanin jama'a da yawa yana yi kamar inda ake ce cutar na manya ne yanzu ma ya zama kamar rigakafin na manya ne mu dai muna ce idan alluran ta zo idan ta kai kanka aka ce ka zo ka karba ka je ka karba domin ka tsare kanka amma gwamnati zai yi kyau ta fito fili ta gaya jama'a idan ma akwai sauran da za a sake kawowa ne a kawo sauran domin jama'a ban gaskiyan su ya san cewa akwai tunanin gwamnati domin kariyansu daga wannan cuta shugaban kungiyar masu harhaɗa magunguna reshen jihar Plateau Pharmacist Dauda giwa ya ce saboda sabon nau'in cutar corona da ta bullo akwai yiwuwar sake duba irin rigakafin da zai magance kwayar cutar. Mun san in an samu sabon juyi na corona maganin da aka shirya tun farkon fari za ta yi rigima da ita ba za ta magance ta totali ba dole ta zo da ita ma kare kanta daga magungunan da muke yi kamar pharmacy, pharmacy wanda suke angwane kamar a sa su suna gwaje goje domin suna kusa da jama'a jama'a sukan shiga wajen wani lokaci abinci kafin su je asibiti. Najeriya da ke da mutane fiye da miliyan ɗari biyu na sa ran yi wa kashi arba'in na al'ummar ta rigakafin wato kimanin mutane miliyan 80 kafin ƙarshen shekara ta 2021. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron labarai da dumudumin su ta yanzu kuma sai shirin duniya Amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka shugabannin kasashen duniya na ci gaba da mika sakonnin fatan alherin su da ta yi shugaba joe biden murna bayan da aka rasar da shi a matsayin shugaban amurka na 46 yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali akai kenan sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani dangane da waɗanda suka mika wannan sakonni sunana mahmud lalo bayan da kwashe shekara hudu ana zaman doya da manja shugabar kungiyar gudanar da harkokin tarayyar turai ursula von der leyen ta yi lale habin da zuwan shugaba joe biden a matsayin sabon shugaban amurka once again after four long years europe has a friend in house ta ce bayan shekara hudu nahiyar turai ta samu aboki a fadar white house kama daga abin da ya shafi sauyin yanayi zuwa kiwon lafiya daga fasahar zamani zuwa demokradiyya waɗannan batutuwa ne da suka zama kalubale ga duniya waɗanda suke buƙatar ƙarin haɗin kan ƙasashen duniya Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson ya kasance makusancin tsohon shugaba Trump, amma a ranar Laraba sai gashi yana cewa shi da Biden suna da manufofi iri ɗaya. Uh, ya ce wannan abin yabawa ne ya samu Amurka abin ci gaba ne ga kasar saboda ta shiga wani halin uh, kankanika kai su makawayen amurka da ke yankin asiya da ƙetaren tekun pacific sun yi marhabin da sabuwar gwamnatin ta amurka scott morrison shine firayim ministan kasar australia ya ce akwai ayyuka da dama a gabanmu kama daga batun sauyin yanayi makamashi tsaron ƙasa da ƙasa da kuma uwa uba batun tsaron yankin indo-pacific shi ma firayim ministan japan yoshihide suga dabbaka kalaman firayim ministan australia ya yi ya ce ina fatan samun haɗin kai da sabon shugaban ƙasar domin samar da hulɗa mai cike da walwala a wannan yanki to da yawa dai na kallon waɗannan kalamai a matsayin wani abu da ke nuni ga irin barazanar da china ke yi a yankin yayin da ita ma beijing din take yakuwar ganin an sabunta dangantaka tsakanin amurka da china huwa chinyin shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen china ya ce muna fatan sabon gwamnatin amurka za ta kalli hudar da ke tsakanin china da amurka da idan basira a dai ranar laraba china ta saka takunkumi akan tsohon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da wasu jami'an gwamnatin trump lamarin da majalisar tsaron ƙasar ta biden ta kwatanta a matsayin wanda bai dace ba abinda wasu masu sharhi suka ce ba su yi mamaki ba julie norman mai fashin baki ce kan harkokin tsaro kuma malama a jami'ar london ta ce wannan gwamnati da ta shigo za ta ci gaba da zama mai tirsasa china na ga wannan wani fanni ne da za a samu haɗin kan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar amurka amma wanda zai samu sahanin ƙawayen ɓangarorin biyu to a gefe guda kuma shugaban iran ya ce komai na hannun biden dangane da makomar yarjejeniyar shirin nukilan iran da aka cimma a shekarar 2015 wanda shugaban ya ce zai sake shiga idan har hukumomin tehran suka cika alkawuran da suka ɗauka. to shi dai jakadar rasha amurka ya kwatanta rantsar da gwamnatin biden a matsayin wani sabon babin dangantaka da hukumomin washington sai dai babu wani bayani da ya fito daga bakin shugaba vladimir putin a hukumance to a dai ranar da ya karbi mulki shugaba biden ya sanya hannu kan wasu dokoki na gashin kansa waɗanda suka kifar da wasu tsare-tsare da gwamnatin trump ta samar daga ciki har da sake shiga matsayin da aka cimma ta paris dangane da sauyin yanayi ya kuma tura wata bukata ga majalisar dokokin amurka don neman a baiwa wasu mutum miliyan sha ɗaya takardun zama a kasar ya kuma alkawarin zai wa mutum miliyan ɗari allurar kafin cutar corona cikin kwana ɗarinsa na farko a ofis masu sharhi da dama na ganin yaƙi da annobar ta corona shi zai zama mai babban kalubale na farko shugaba biden ya kwashe kusan shekara hamsin yana rike da mukamai daban-daban ya yi wa'adi biyu a matsayin mataimakin tsohon shugaban amurka barack obama ya kuma yi fice wajen samun haɗin kan jam'iyyu a majalisar dokokin ƙasar masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin harry ridgewell da kuma julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa kasance lafiya Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga kawo mai ruwa bajoga ya ce assalamu alaikum bai hausa ya ce muna taya sabon shugaban ƙasar amurka murnar shan rantsuwar kama aiki da fatan ƙalubalen da ke gabansa allah ya bashi ikon shawo kansu da kuma duba kasashenmu na afirka domin maido da hulɗar dangantaka tsakaninsu sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga murtala ibrahim zangon daura ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce ina yabo da jinjina zuwa ga gwamnan jihar river niyan sum akan gudunmuwar naira miliyan ɗari biyar. da ya baiwa 'yan kasuwar jihar Sokoto waɗanda ibtila'in gobara ta shafa. A ƙarshe ina fatan gwamnonin Arewa za su ba da tasu gudunmuwar. Sai kuma mu na gaba ya fito daga Ibrahim Katsina da Malam Garba na Halli Kamba suka ce baki ɗaya ya kamata gwamnatin Najeriya ta fara samar da rigakafin cutar zazzabin cizon sauron ƙasar. Domin ita ce babbar cutar da ta mamaye al'umma musamman talakawa marasa gata kuma malaria ta fi corona IB a Najeriya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Yusufa mai leda gwalalo jihar Bauchi ya ce assalamu alaikum biya Hausa. Ya ce da Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin Najeriya ta gaggauta kaiwa al'ummar jihar Zamfara ɗauki ganin yadda 'yan bindiga suka addabi jama'ar jihar wajen garkuwa da su da hallaka su Allah ya raba nagari da mugu amin sai kuma mu na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u da Kota Dunari da Haruna Dankoli Garbomiga a jihar Jigawa suka ce baki da Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka fatan alkhairi ga dukkanin ku hakika malaman makaranta suna godiya da fatan alkhairi ga shugaban muhammadu buhari a bisa hannu da ya rattaba kan wasu ƙudurori da ministan ilimi malam adamu adamu ya samar domin inganta rayuwar malaman makaranta da fatan shugaban ƙasa zai kafa kwamiti da zai sa ido wajen tabbatar da wannan kudurori. domin a lokuta da dama rijiya tana ba da ruwa guga tana hanawa sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga shehu adamu rijau ya ce muna taya sabon shugaban ƙasar amurka joe biden da mataimakiyarsa kamala harris murnar karɓar sitiyarin sarrafa harkokin mulkin ƙasarsu ta amurka ubangiji allah ya taya su riko kuma ya yi musu shagora amin sun amin Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe cikakkiyar rana ta farko a ofis jiya Alhamis. Yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban ƙasa na daidaita tunkarar annobar coronavirus wacce ta shafi mutane a Amurka fiye da kowane wuri a duniya. Daya daga cikin dokokin da Biden za ta samar da ƙarin sirinji wanda masana har hada magunguna suka gano yana ba su damar zaro ƙarin maganin na allura daga cikin kwalba. Har ila yau a rana ta farko ta Biden a ofis, babban masanin cututtukan ƙasar ya ce Amurka za ta shiga cikin shirin duniya na samar da rigakafin COVID-19 don tallafawa ƙasashen matalauta. Ƙasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a jiya Alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su haɗa kai don tunƙara ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu. Shugaban jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawa Mitch McConnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump ɗan lokaci ya yi nazarin shari'ar. Kau masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Hadiza Kyar wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.